daga nan birnin washington a gundumar columbia sashin hausa na muryar amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 6025 da kuma 19 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar voa africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a fm nomad dalol fm da kuma niya da ke birnin kwanni sannan masu sauraron mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu barkan barkanku da dare da fatan an wuni lafiya mahmud lalu ne tare da hadiza kyara muka sake dawowa a shirinmu na karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta ce har yanzu bata ɗauki matsaya ba dangane da wani hukunci da kotun jihar ta yanke kan barin Sheikh Ibrahim Alzakzaki ya je neman magani a India. Su a matsayinsu na lauyoyin gwamnati su ma sai su nazari gwamnati tambaye su ya kuka gan wannan shari'ar. Ta yi maku ko kun gamsu ko kuma menene shawarar ku ai ka gan haka ake yi. To yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ku shin ya kuke kallon wannan hukunci da kotun ta yanke. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Majalisar Dokokin Kasar Pakistan ta fara wani zama na musamman a yau Talata domin tattaunawa kan yiwuwar mayar da martani kwana guda bayan da makwabciyarta kuma abokiyar takarta India ta sauya matsayanta game da yankin nan na Kashmir da, da ke cikin Himalaya wanda kasashen biyu suka yi shekara da shekaru suna rikici a kansa. Prime Minister Pakistan Imran Khan na shirin gabatar da jawabi ga 'yan majalisar don bayyana shirin gwamnatinsa na nan gaba india ta kara wani tanadi na musamman ne ga kundin tsarin mulkinta na shekarar 1949 inda ta samar da 'yancin kai ga jammu da kashmir ta baiwa yankin damar samun kundin tsarin mulki na kansa da kuma 'yancin gudanar da duk wasu al'amuran yankin in banda wanda suka shafi kasashen waje tsaro da kuma sadarwa koriya ta arewa ta sake cilla wasu makamai masu linzami da safiyar yau dinnan talata sannan kuma ta hada da dan da jan kunnen makwabciyarta koriya ta kudu da cewa za ta iya daukar matakai don nuna rashin jin daɗinta da itisayen haɗin gwiwa tsakanin sojojin koriya ta kudu da na amurka da aka soma a cikin wannan makon ofishin babban hafsan sojan a eh, koriya ta kudu ya ce koriya ta arewa ta cilla waɗannan makaman masu linzami masu cin matsakaicin zango guda biyu zuwa yammacin ƙasar ne ya kuma ƙara da cewa makamin ya yi tafiyan nisan kusan kilomita 450 sannan ya cira sama zuwa cikin sararin samaniya inda ya yi cirawar kamar kilomita 37 yanzu dai koriya ta arewa har so hudu kenan a cikin ƙasa ga makonni biyu da koriya ta arewa take harba irin waɗannan makamai masu lanzami da ke da jerin zango guda hudu abin da ya janyo shakku game da tattaunawar da aka so a yi a cikin watan da ya gabata china ta gargaɗi mai tsauri ga masu neman canji waɗanda suka janyi harkoki a hong kong suka tsaya cik bayan sama da watanni biyu da suka yi suna ta gudanar da zanga-zanga mai zafi yang gwang kakakin hukumar kula da harkokin hong kong da macau ya faɗa wa manema labarai yayin wani taron tattaunawa a beijing a yau talata cewa lokaci ɗan kalila ya rage kafin shugabannin masu zanga-zangar su fuskanci hukunci makonni da dama da aka yi ana gudanar da wannan zanga-zangar kan tituna sun jefa cibiyar haɗe-haɗen kuɗaɗe ta asia cikin mummunan rikicin siyasa wanda ba a ga irinsa ba tun lokacin da birtaniya ta miƙa mulki ga ƙasar sin a shekarar 1997 Zanga-zangar dai an fara ta ne a watan Yuni bayan da mazaunan garin suka fusata da ƙudurin dokar miƙa mutane masu aikata laifuffuka ga China don su fuskanci hukunci. A sanadin wannan tashin hankalin aka dakatar da dokar, amma zanga-zangar ta ci gaba kuma tuni ta juya zuwa kira ga neman a canza fasalin mulki na yankin. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC. rikicin kasuwancin tsakanin amurka da china wanda ya janyo faduwar farashin hannayen jarin amurka a jiya litinin ya ci gaba da shafar sauran kasuwannin jari na kasashen duniya yayin da su ma hannayen jarin na asia suka samu babbar asara a yau talata hannayen jarin nike sun yi asarar kusan makin 135 na darajarsu kafin a kai ƙarshen kasuwar sai dai sai da hannayen jarin ta yau talata yayin da ita ma kasuwar jaruka ta china ta yi asarar kusan maki 40 na darajar nata na hannayen jarin kamar yadda ita ma kasuwar australia ta yi asarar kusan kashi biyu cikin 100 na hannayenta na jari. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To bayan da wata kotu a jihar Kaduna ta yanke hukunci kan a ba shugaban mabiya mazhabar Shi'a Sheikh Ibrahim Alzakzaki da mai ɗakinsa damar su je su ga likitoci a India a jiya Litinin. Na tambayi mai magana da yawun gwamnatin jihar Kaduna Samuel Arwan matsayar gwamnatin malam nasir erufayi kan wannan hukunci da kotun ta yanke to na farko duk abin da ya faru a kotu akwai lauyoyi wadda suke wakiltar gwamnatin jihar kaduna daga ma'aikatar shari'a to wainan lauyoyin da suke wakiltar a ma'aikatar shari'a sai sun zo sun wa gwamnati bayani da cewa ga abin da ya faru a kotu ga inda aka wanye sannan su a madadin su a matsayinsu na lauyoyin gwamnati su ma sai su nazari gwamnati tambaye su ya kuka gan wannan shari'ar ta yi maku ko kun gamsu ko kuma menene shawarar ku ai ka gan haka ake yi sai mun karanta shari'ar a yanzu duk wani magana wanda zan yi da ku tatsuniya ce kawai so ku saurare mu sai mun karanta hukunci wadda alkali ya bada wadda zuwa yanzu da muke wannan maganan ba mu gan wannan a hukuncin ba kuma. Watakila wasu za su yi tsammanin cewa tunda kotu ce ta ba da wannan umarni za a sake shi. Misali idan lauyoyinku suka ba ku shawara ku sake shi za ku amince da hakan? Ko kuwa za ku ɗaukaka ƙara ne? Ba na son mai riga malam masallaci. Ai na gaya maka da cewa zuwa yanzu da muke wannan maganan ba mu rigiya mun samu wannan hukuncin ba. kuma lauyoyi wadda suke wakiltar gwamnati ba su sun dawo su ma gwamnati bayani takamamme ga abin da ya faru a kotu ba kuma in za ku ji daga gare mu in za ku ji matsayin gwamnati ai ba a rediyo za a ji ko a jarida ba ai a bace wadda ta shafi shari'a in an gamsu za ku ji in ma aka san hakan ne duk za a ji a kotu ba wai a kafafen yada labarai ne za a zo a yi bayani ba wannan batu ne wanda ya shafi shari'a kuma na muku bayani da cewa duk wani abu wanda za mu muku bayani a yanzu tamkar ba ta da nauyi to ni ina ga maimakon a yi hanzari ku kwantar da hankalinku za ku ji matsayin gwamnatin jihar kaduna a kotu mai magana da yawun gwamnan jihar kaduna samuel arwan kenan to kan wannan batu muke so ku kira ko bayyana mana ra'ayinku shin ya kuke kallon wani hukunci da kotun ta yanke kafin mu buɗe layukanmu mu shakata da wannan waka. shi abin da ya so a tsawon wuni har kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Mun samu kiranmu na farko daga Abuja. Wane ne a kan layi? Eh, kuna masalamu alaikum kuna magana da Abdullahi mai shayi na Jabi Gareji. To muna jin Jabi Gareji Abuja. To muna jin Kamal Abdullahi. To ni dangane da wannan matsayi da tunda da kotu ce ta ba da belinsa kuma matsala ce ta rashin lafiya. Hmm. To ina da kyau ya zamanto a bari a je ya ga likitoci tunda da yana hannun hukuma ya je ya ga likitoci tunda ita kotu ita kanta mai zaman kanta ne tana abin nan saboda haka tunda kotu ce ta ba da hukunci to sai a yi bari ainihin ya je ya ga likitoci wannan yana da kyau. to madalla mun gode malam abdullahi bari mu je jihar naija wani ne akan layi. adamu garba waziri to muna jinka malam adamu. kaman layin adamu garba waziri ya tsinke ga kira mun samu daga bauchi wani ne akan layi na je siyaka da kama gama ta muna jin kalaji siyaka to wannan kaman bayan allah nan da ya sauka da kan waya wawan allah na ya kamata a bar shi je su nemi magani ne dukkan su yan ƙasa ne yan najeriya fatan saboda samun zaman lafiya a ƙasan to mun gode a alhaji isiyaka daga magama bauchi kenan bari mu je jihar kaduna wani ne kan layi yawa barka da dare to madalla sunana murtala Allah kiran ku da dare da gasa kamar tarihin Najeriya muna jin ka malam murtala eh, to mamun lalo shi da ma wannan hukuncin bai zo mana da mamaki da duba da muke zuba alkalama da da kuma ita sahara na abubuwan da za su biyo bayan shi mun san cewa tun da dama gwamnati ta kai ga soke na kungiya muna da kirin za ta sake shi kuma haka yana cewa ai shi kiran da muke yi da sauran duniya an ji kiran kenan hmm. abin da nake kirawa shine cewa su kuma su kara kwantar da hankalin su kokarin da za a yi dai su gani su ga menene da dukkan al'umma mai hukuncin za ta kara tabbatarwa ran da zai fita ya je a bashi lafiya kuma muna fata kowa zai yashe mu kowa bangaren gwamnati da su bangaren yan kungiyar shi a fata za ta shi lafiya ta mun gode murtala daga kaduna bari mu je can kudu masu gabashin najeriya a birnin onisha wane ne akan layi Muna magana da Umaru Audu ‘yan mulu ɓaure lokacin zaman kakanan da nan garin Onisha. Yau muna jin kamalin Umaru. To a kan wannan al'amari abin da muke fata ita gwamnatin jihar Kaduna da Allah ta yi hakuri ta sallama malamin nan ya je ya samu lafiya. muna jin ka saboda mm. idan lauyoyin da sun kawo mata magana da Allah muna batan da abin da za a je a shiru a zauna lafiya shi ne mafi alheri mm. in ko ba zama lafiya babu jin daɗi a rayuwa mm. kuma babu abin da zai tafi a ƙasa to muna godiya mu ma umaru daga onitsha bari mu sake komawa kaduna wane ne akan layi Salamu alaikum mai magana Saminu Ahmed Rumma Makarfi. Wa alaikum salam muna jin kamalan Saminu. To dama maganan gaskiya tuni dama hakan ya kamata a yi dadi duk wannan tashin hankalin bai dosa faruwa ba a ƙasa. Tunda a ta gwamnati ana so a haɗa kan 'yan ƙasa a zauna lafiya. Su zama su manya ne in sun ga karamin abu zai kawo baraka a san yana a magance ba a dosa tashin hankali ana kashe juna ba. Hakan da aka yi gaskiya ya yi kyau a bar shi ya je nemo lafiya Allah kuma ya kara mai lafiya. to da lamun gode malam saminu daga makarfi a jihar kaduna lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada manta sai an saka alama ƙari a farko wato plus kenan sai a jero lambar muna magana ne kan batun hukunci da kotu ta yanke a jiya a jihar kaduna dangane da batun barin shugaban mabiya mazhabar shi'a ibrahim azazzaki ya je neman magani a indiya ga kira mun samu daga bauchi wane ne kan layi awal junior ne daga bauchi to muna jin ka malam awal gaskiya abin da aka yi shine daidai kamar layin awal ya tsinke da fatan zai sake kiran mu ga kira mun samu daga jihar adamawa ne ne akan layi kuna tare da jibir daga karamar kuma sau jihar adamawa to muna jin ka to ya kamata a ba shi a kai shi abu na kai shi ya fi ai muna jin ka hmm. saboda shi ma dan najeriya ne hmm. da allah gwamnatin kaduna ta yaƙuri ta sake shi ya ji nemi lafiyansa to madalla mun gode da ra'ayinka lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yan zaguguwa na cewa karfe biyar na yamma saura minti sha hudu ne a nan washington dc kenan wato goma kenan saura minti sha hudu a nigeria niger kamar da chad kada manta ana tare ne da sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc mun sami kira daga katsina wane ne akan layi kana magana da rabiu muhammad sanusi ne ga da mani lokacin gaman katsina state to muna jin kamalan rabiu Wato ni kaina ina ba da shawara ga abin da kotu ta yi wa Malam Ibrahim azuzaki alfaka mata da alheri shi ma Allah ba shi lafiya. nan kuma gwamnatin jihar Kaduna Allah ba su karfin gwiwa su yi hakuri su bari a nemo magani. Ubangiji Allah ka kiyaye mana masifa a Najeriya. To sai mu ce Amin Malam rabi mun gode kwarai da gaske bari mu sake komawa jihar Bauchi wane ne akan layi a Bauchi? Daga to muna jin ka wane ne musa na tur daga azare yawa to muna jin ka malam musa wato ina ba da shawara ga gwamnatin tarayya da gwamnatin kaduna mm. su duba girman allah su bar wannan malami ya tafi je ne magani a kan zurfi da iyalinsa ba daidai ba ne ko ta yi hukunci an bar shi kuma a sake wani hukuncin a ce za a washe an duba dubawa ma wani abu ne wani laifi ya kamata gwamnatin jihar kaduna ta yi hakuri don allah tuba girman allah ta bashi zai neman magani ubangiji Allah ba shi lafiya Allah bai wa iyalinsa lafiya Allah bai wa Najeriya zaman lafiya da zaman lafiya Allah bai wa jihar Bauchi lafiya da zaman lafiya to malam lamun gode malam Musa Nasir daga Bauchi bari mu je makwabciyar Bauchin jihar Plateau wane ne akan layi Assalamu alaikum Amin wa alaikum salam kai sai dai ne magana Bala komanda ne daga cikin garin Bukur jihar Plateau to muna jin ka Bala komanda watan gaskiya na ji maulidi kuma Allah ya saka da alkhairi watan dan kira dai gwamnati da duk lokacin da aka ci Alan Bala kana tare da mu? Mutum yi eh, muna tare da. mu eh, ya dan katse eh, muna jinka. yawa duk lokacin da aka ce akwai doka a ƙasa bayan doka a ƙasa kuma idan kotu ta ba da daman cewa ga abin da ya kamata a yi to a daure a ga cewa a sa wa'insu sharaɗo'i da za a bi shi kafin kotu sai ta ba da daman duk abin da ya kamata a yi to ina kira ga kotu a sa sharaɗa da sauransu kafin dai a san menene ya kamata a ce an bar mutum ya tafi wa'insu gurare wanda ba a san lokacin da za a samu wannan lafiyan ba Allah ya sa a tashi lafiya bala komanda daga cikin garin bukura to muna godiya bala komanda lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar mun samu kira daga kaduna wani ne kan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu amin wa alaikum salam wa rahmatullah malam mamun lalo barka da dare alhaji musa barka da dare yawa sunana alhaji musa ngaro mai rediyo da rikoda a kasuwar kawo kaduna najeriya mm, muna jinka ka to kafin hausa sun ci sako ba koko akwai wani bawan Allah da ke garin guru ɗahiro tela ya ce yana gashe kai yana jinjina ma da kuke gabatar da wannan shiri na Allah sarki ka ce muna gashe shi muna kuma matukar farin ciki da jimurin sauraron mu ɗahiro mm. tela ya ji sakon shi a gare ka <laughs> eh. to alhamdulillah kamar abin da yake faruwa mu a nan jihar Kaduna mm. wallahi wallahi ka ji na rantsi ma mallam Mamu Lalo duk lokacin da aka ce ana wannan shari'a din kananan mm. yan kasuwa sama da mutum miliyan ɗaya suna rasa sana'arsa a lokacin da ake wannan har sai wuraren karfe uku rana ko karfe hudu hudu domin jami'an tsaro suna tattara duk inda ka sani dan kuma muna kusa da babbar kasuwa ne gurin kotun da ake wannan shari'a din kaga ai irin wannan din ya kamata ta kotun ta san abin da ya kamata a yanke wannan hukunci a san abin da ya kamata kawai akan wannan magana amma ai ta eh, shari'a ta shari'a baka tunanin saboda yanayin girman shari'a ne yasa aka dasa matakai na tsaro domin kada wani abu ya faru sai aka rufe wasu hanyoyi A'a to ai baka sani ba yanzu malam Mamun Lalo yanzu mu ma'aikatan rediyo ma idan mutum zai zo ya wuce ta gurin ga ai duka ka nuna wa mutum a matsayin shi jami'an tsaro zai rika nuna ma yana wani muzurai ana wani wulakanta mutane ana wani cin mutuncin jama'a a hana mutane kasuwanci a hana mutane aiki gunda za mu tafi ko aiki bai wuce minti goma ko minti sha biyar ba amma sai ka zagaye ya kai kusan awa biyu kafin kai gurin aiki me amfani irin wannan jihar jan abin da ake yi ya kamata a tausaya wa mutanen jihar Kaduna mana irin wannan mm, abubuwan bai kamata a ce ana irin wannan abin da ya dace ba a tashi lafiya alhaji gode alhaji musa da fatan hukumomin da suke daukan waɗannan matakai za su dan dauki wasu matakan da za su sassauta al'amura a duk lokacin da ake sauran wannan shirya ga kira mun samu daga jihar Naija wane ne kan layi assalamu alaikum amin wa alaikum salam sunana dalla sunana dalla ni joja kagara jihar Naija Nigeria mana jin ka to malam dallami a halin mal a halin gaskiya gwamnatin jihar Kaduna ya kamata a sauke wannan malami na yaje ni magani wai shugabannin na kaduna shugabannin na kaduna na suna sun san halin da kaduna ciki suke ciki yanzu kuwa wani hali ake nima wa wani hali kaduna take ciki <laughs> malam dalami ga kashe kashen da ake yi a jihar kaduna ga kidnapping da ake yi a jihar kaduna a ce shugabanni ana son zaman lafiya ba sa bin umarnin kotu gaskiya akwai matsala ba eh, shugabanni suna nuna wannan halaye ai bai dace ba Mm, to muna yanke hukunci cewa a kai wannan malamin nan waje ya nemi lafiya amma suna da wani ja wannan bai dace ba wa eh sun ce za su yi nazari ne kan hukuncin tukuna ba wai sun ki eh sakin sa bane to madalla mun gode dallami bari mu leka jihar Nasarawa wane ne akan layi hello na Nasarawa muna jin ka amma sai ka kauce daga kusa da rediyon ka Bashir manaja. To muna jin ka Bashir manaja. Eh, game da hukuncin da kotu ta yanke na hmm. Malam Ibrahim Zazzaki. Hmm. A ah, to mu abin da za mu yi kira da gwamnatin jihar Kaduna su yi hakuri su duba wannan hukuncin su bar malam ya fita ya je ya samu lafiya don shi ne masala mu a namu gani dai a Najeriya nan. Hmm. to madalla mun gode eh muna jin ka malam bashir manaja ra'ayina kenan tashi lafiya to madalla muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu a kan wannan maudu'i ta yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice so mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da share fage na nahiyar Afirka na wasan kwallon kafa ta duniya ta shekara ta 2022 da za ta wakana a kasar Qatar inda za a goga tsakanin kasar Ethiopia da Lesotho sai Somalia da kasar Zimbabwe. Eritrea za ta gwabza da kasar Namibia yayin da Burundi za ta kabra da kasar Tanzania. Kasar jibuti za ta kara da Eswatini sai Botswana za ta goga da kasar Malawi. Kasar Gambia za ta kara da kasar angola yayin da liberia za ta goga da salewo ilmoris za ta buga da kasar mozambique yayin da sao tome e principe za ta kara da gine biso kasar sudan ta kudu za ta goga da gine equatorial yayin da comor za ta goga da kasar togo sai chadi za ta buga da kasar sudan yayin da tsibirin seychelles zai buga da kasar rwanda za a yi waɗannan wasanni tsakanin ranakun biyu zuwa goma ga watan satumba na muje ƙasar ku kuje tamu kuma ƙasashe guda goma sha hudu da za su yi nasara a waɗannan wasannin za su shiga a cikin rukunna na tankaɗe da rairaya na neman cancantar shiga wasannin ƙwallon ƙafa na duniya daga nahiyar afirka na ƙasar qatar a shekara ta 2022 a wani zancen ƙwallon ƙafa kusanci a ɗan ƙasar faransa na laurent kosele ya koma shirin de bordeaux ta ƙasar faransa daga club ɗin arsenal na ƙasar ingila dan wasan mai shekaru 33 da aikuwa ya koma faransa da buga wasan ne bayan da ƙungiyoyi kungiyoyin guda biyu suka cimma yarjejeniya a yau talata din nan kamar yadda wata sanarwa ta zayyana a yau daga kungiyar sata arsenal shi ko philip coutinho dan kasar brazil da ke bugawa club din barcelona inda yake da yarjejeniya shekara ta 2023 zai koma a kasar ingila a club din arsenal a wata yarjejeniyar aron dan wasa da fc barcelona zata baiwa arsenal wadda ta shafi dan wasan na brazil philip coutinho Coutinho. A nasa bangaren Wayne Rooney dan kasar Ingila da ke bugawa DC United ta Washington a kasar Amurka a yau talata taba hannu domin bugawa club din Derby Country da ke ashi na biyu ko mu ce rukuni na biyu na wasannin kwallon kafa na kasar Birtaniya inda zai koma a kungiyar ta Derby Country a ranar 1 ga watan Janairun shekara ta 2020 dan wasan mai shekaru 33 da haihuwa ya rattaba hannu na bugawa Derby Country a tsawon watanni goma 2018 da shekara guda sama a matsayin dan wasa kuma mataimakin kocin kungiyar ta darbi country ta kasar birtaniya a wasannin kwallon tennis kuwa kusancewa a montreal a kasar canada dan kasar faransa galin monfils ya lalabe peter polanski da ci 6 7 bakwai shidda sai wasan da ya hada 'yan kasar faransa guda biyu rishar gaske da benoit per inda rishar gaske din ya karkare ta kwaransa da ci bakwai da shidda shidda da hudu haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai labarai a takaice Koriya ta Arewa ta sake cilla wasu makamai masu linzami da safiyar yau dinnan talata sannan kuma ta hada da jan kunnen makwabciyar ta Koriya ta kudu da cewa za ta iya daukar matakai don nuna rashin jin daɗinta da atisayen haɗin gwiwa tsakanin sojojin Koriya ta kudu da na Amurka da aka soma a cikin wannan makon. Ofishin babban hafsan sojan Koriya ta Eh, arewa ya ce ta cilla waɗannan makaman linzami masu cin matsaikacin zango guda biyu zuwa yammacin ƙasar ne ya kuma ƙara da cewa makamin ya yi tafiyan nisan kusan kilomita 450 sannan ya cira sama zuwa cikin sararin samaniya inda ya cirawar kamar kilomita 37 yanzu dai koriya ta arewa har sau hudu kenan a cikin ƙasa ga makonni biyu da koriya ta arewa take harba irin waɗannan makamai masu linzami da ke gajeren zango guda hudu abinda ya janyo shakku game da tattaunawar da aka so a yi a cikin watan da ya gabata china ta yi gargaɗi mai tsauri ga masu neman canji waɗanda suka janyo harkoki a hong kong suka tsaya cik bayan sama da watanni biyu da suka yi suna gudanar zanga-zanga mai zafi yang guang kakakin hukumar kula da harkokin hong kong da macau ya faɗa manema labarai yayin wani taron tattaunawa a beijing a yau talata cewa lokaci ɗan kalila ya rage kafin shugabannin masu zanga-zangar su fuskanci hukunci Thomas Haro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da Allah mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safa agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi biyar kenan na safa agogon Ghana. Kada ku manta da lokacin da kuke so za ku iya sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu madadin hadiza kyari da ta taya ni gabatarwa da kuma julie leathers gresham da ta hada shirin baki ɗayansa sai injiniyan mu nelson mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc